garkuwa kashi na 83 idan kuwa aisha hankali ta miƙe ta shiga bedroom ruwan ɗumi da ya haɗa mata ta shiga ta zauna wanka ta yi sannan ta fito riga kawai ta saka ta koma ta kwanta tana ta numfashin gajiya a tare ta bacci a take ta bacci shi kuwa shek ganin karfe hudu yi ne ya sa shi fara na filashi a can kamarun ya hunde kuwa shegari da safe ba ana ne zaune a gaban gaban bokan shi cikin tsare shi da ido cike da takaici ya ce yau kwana biyar kenan in bincika ka in ina bin ka ka bincika mini lamarin shattuna sai kai ta mini hanya hanya shekaran jiya nan can ka ce mini haske yawa baka ganin komai jiya na ce ka duba kaki duba me kake nufi da ni ne wai Cikin tsananin tsoro da shakku baukan ya kalli ba'ana cikin sanyi da tsoro ce batun gaskiya ba zan boye maka komai ba tunda ka matsa ka sani sai dai in ka yi alkawarin ba za ka cutar da ni ba. Cikin faɗa ba'ana ya ce kai ubana ne ko uwata ko shati ce kai da zan yi maka alkawari ba zan cutar da kai ba. Ko ka gaya ko ka gaya mini ko in nuna maka ainihin waye ni. Dan ubanka dubo mini mata ko in ci uban uwarka yanzu nan. cikin rawan jiki da sadaukarwar da rayuwarsa don ya san ko ya yi wa ba'ana zai kashe shi ne cikin rawan murya ce ko da za ka kashe ni zan gaya maka gaskiya ko ka so ko ka so ko ka ki gaskiya ta binne ƙarya haske ya kori duhu mutumin can mijin shatu shine gaskiya kai ne ƙarya shine haske kai ne duhu zan gaya maka gaskiya ko Allah zai sa ka yarda da wuri kada ka yi makararren yarda irin nawa babu wani makami sama da addu'a kuma babu wani addini da na gaskiya sama da musulunci addini ne mai cike da ma'anoni duniya da lahira da mai cike da ni'imomi duniya da lahira shakka ya fi karfinka domin shi Allah da manzansa ya riƙe ba za ka taɓa iya cutar da shi da komai ba a duniya har sai dai inda ma Allah ya ƙaddara zai cutar domin duk sihiri na da muka yi duk sihirin na da muka yi kan cewa in ya kusanci shatu ya ji zafin dafin cizon tuna mai to shi wannan abin shegen daɗi ya ji ya kusance shi tun kwana hudu baya kuma daren jiya ma kwana ya yi tare da ita ya kusance ta ya yi jima'i da ita babu abin da ya same shi sai ma lafiya da girma da jabir ɗinsa ta ƙara don ta samu gamsuwa da shatin bai ƙara sa zancen ba ya kurma wani irin gigitaccen ihu mai azaban karfin amo saboda wani irin zabura da ba'ana ya cika mishi ƙahon rago a daidai kan ƙahon zuciyar shi nan ya faɗi kwance jini na zuba cikin rawan murya na magajin fitar rai ce baka da nasara kada ka je najeriya in ka koma ka kai kan ka kai kanka ne babu abin da za ka iya yi wa wanda yake rike da addinin musulunci da gaskiya da alkur'ani littafin Allah yana faɗa haka rai yayi halinsa shi kuwa ba ana cikin wani irin masifaffen tashin hankali da kiɗima ya kurma wani irin ƙarfan ihu tare da kiran shatu da ƙarfin ƙarfi kana ya ce mata gani nan dawowa duk da na san da wuya in iya shiga masarautar joɗa amma dole zan faɗaɗa bincike na zan zama dodon tsafin kaina zan zo na sace ki dole sai na aure ki na kusance ki na ji daɗin jikin ki na baki ciki kin haihu da ni ba zan yi renon banza ba ko ko ki ban taɓa taɓa ba wani can ya zo ya cinye mini ki dole zai ɗanɗani azaba mai girma sai na sake yi mishi kaciya don kan uwarsa tulun tsafin ya jawo gabansa ya fara aikin da kansa a can gefen su fafa kuwa Ummi ce zaune Junaina na gefen ta amaryar Baffa na yi mata kitso. Cikin sauki ajiyar zuciya Ummi ta kalli Baffa da ke gefen su. Yana alwalar yin walaha cikin sanyi ta ce Baffan Shatu yaushe za mu koma rugar bani. Ina kewan Shatu ina yawan mafarki da ita ina son in je inda take. Murmushi Baffa ya kana ya kalli Junaina da ke cewa Baffa aini dai addana ta ce don Allah ya al'amin ya kai mata ni ina ina in ka yarda. cikin sanyi ya gyaɗa mata kai kana ya juya kalli ummi cikin tausaya ce insha Allah za mu koma rugar bani amma da sauran lokaci ba komawar da kwai sauran lokacin komawar mu a hankali ummi ta ce zai kai kamar yaushe cikin sanyi ce insha Allah zuwa wani dan lokacin kai ummi ta jinjina don ta fahimci ba rana kenan a can masarautar joda kuwa Wannan ranar shek wasan buya yake yi da ummi saboda masifar kunyar ta da yake ji Yau kwana biyu kenan da faruwa abin kuma jikin Shatu ya yi sibil yanzu babu jin ciwon komai. Umi kuwa ne tsumi na musamman ta haɗa mata na masarautar joda tana bata safe da yamma kofi da kofi ɗaya Ita da kanta ta gamsu da kyan tsumin saboda ita kanta takan ji tana tsiyaya duk sadda ta tuna ya shek. a hankali yake takuwa har ya iso bakin kwaro don shi, ya dan turo ya leƙa cikin babban falon da sauri ya dawo da baya saboda hango ummi na tsaye tana miƙa wa shatu wani abu a kofi ido ya dan limshe tare da cewa Allah ya sani ina jin kunyan ummi ta yaya zan fito sai kuma ya dan leko da sauri ya sako kai ya fito saboda hango ummi ba ta wurin a hankali ya iso tsakiyar falon ido ya dan zuba wa shatu da ke kallon shi babu ko kiftawa ido ya yi masifar kyau cikin shigarsa gaba ɗaya ta kasa janye idanunta a kan shi girar shi ɗaya ɗaga mata tare da cewa aisha dai kina da matsala ne cike da mamaki ta yi ƙasa da kanta tare da sake gajeren murmushi cikin sanyi ta ce ina kwana bakin shi ya ɗan taɓe tare da cewa ba na so riƙe ki, tunda ban kai aje a gaishe ni ba na lura ma gudu na kike ko falon can ba kya son zuwa cikin yin ƙasa da murya ta ce to ba kai ba ne da sauri ya ce ni ne mi bakinta kuma ta tura ta ta kuma tura ta ce kai ne kake mini mana sai kuma ce shiru murmushi ya kana ya matso kusa da ita ta ya dan zauna a hankali ya kamo hannunta ya manna kan wuyan shi ta da cewa aish cikin kula ta kalle shi jin jikinsa zafi raurau a hankali ta ce ya shek baka da lafiya ne kan jinjina yana miƙe yana miƙe tsaye don gudun kada wani ko wata ya zo ya same su a hakan cikin sanyi ce ni ma ban sani ba Aisha. amma yau tsawon kwana bakwai kullum da zazzafan zazzabi nake kwana babu wanda ya sani yake bani bani babu wanda ya sani da yake bani da gata umaima na, na bata kusa ummi na bata kusa da ko kuda bata kusa da ko kuda ba za ta bari ya, ya sauka a kaina ba ya karshe magana jijiyoyin idanun shi na tsatsafo da wasu tafasassan hawaye masu kuna a zuciya sai kuma ya sauri ya juya ya fita cikin wani irin rauni tausayi so shakuwa ƙaunarsa ta raka su da ido tabbata sa'id ɗinsa ya koma da ta bi shi a baya sai dai kuma kash waje ya fita da yamma suna zaune a falo umaima ta kira ummi bayan sun gaisa ne ta ce ummin jabira hajjiya kubra na bata da lafiya tun da ta dawo auren harun jiya muka yi waya da ita ta ce har an bata gado amma an sallame su yau da safe shi ne nake so don Allah ke da juweriya ku je ku duba mini ita da jiki ni ma eh, kaina insha Allahu na kusa zuwa da zaran bakinmu sun gama komawa zan zo da anti Hafsa da Rahama cikin kula ummi ta ce ayya Allah ya ba ta lafiya insha Allahu kuwa za mu je mu duba ta da jiki gobe amma amin yau don Allah ku je ku duba min ita Um, ummi umaima ta faɗa cikin daɗi sai kuma ta ce ya jikin ɗiyar tawa juyawa ummi ta yi ta ɗan kalli shatu da ke shan tsumin da ta ba ta ce hmm, yanzu dai an yi lafiya an lafiya sai kuma tsoro da raki dariya sosai umaima ta yi don ummi ta ba ta labarin abin da ya faru wancan ranar cikin yin ƙasa da murya ta ce shi faɗan naki mikiya ummi ta yi ta nufi kicin tare da yin ƙasa da murya ta ce <laughs> ke dai bari ai mun zama surukan juna wallahi har yau din nan ban kuma ganin shi ba ni ina jin kunyar sa haka shi ma yana jin kunya ta ita kaudiyar taki sarkin raki ko a jikinta murmushi umaima ce ta hada cewa to yar taki zaki wa fada ta kula da mijinta fa Ba ta san irin su ba in sun ji mace ba sa iya dogon hakuri dariya suka yi kana suka katse kiran Falon ta dawo daidai lokacin kuma Asara ta shigo. Gefe ta zauna jin ummi na cewa Jamil. Goben, Allah ya kai mu zaka kai mu gidan Hajiya Kubra aminiyar Umaima mu dubo ta da jiki ni da juwariya kai ya kida alamar to da sauri shatu ta kalli ummi cikin din son fita tace ce ummi ni ma zan je kai ummi ta jinjina tare da cewa eh ki tambayi mijinki in ya bar ki sai mu je kai ta ɗan kauda tare da cewa kai kai kai dai ummi sai na wani tambaye shi ai ba zai yi faɗa ba tunda aiken umaima ne da sauri ummi ta jujjuya kai tare da cewa a'a ba da ni za a yi hakan ba kam gaskiya ki dai tambaya in ya amince kin je in ya hana ki ki hakura mu je salon alim kai ta jinjina ta da cewa to zan gwada Allah ya sa ya bar ni amin amin suka ce kana ummi ta dan kalli Sara da ke takura a gefe cikin kula ta ce Saratu ya dai zazzabin ne cikin rawan sanyi ta gyaɗa kai Shatu ce ta kalle ta cike da kula ta ce Allah sarki sannu Sara kin sha magani kuwa cikin rawan murya irin na mai fama da fitinan na musassarar cizon sauro ta ce na je asibitin na cikin masarautar joda Amina mini allurai to kuma duk na rawa yake yi shine na ce bari in zo in gaya muku ba zan iya zuwa mu yi girkin ba amma na je na ma samu huwaila za ta zo ta taya ku cikin tausaya shat ta ce ba komai sara Allah ya baki lafiya je ki kwanta cikin kula ummi ta ce Allah ya sauke ko kada ki ce za ki zo gobe ma huwailan za ta ke zuwa tana taya mu sai sai kin ji sauki sosai to ta ce kana ta miƙe ta fita huwaila ɗaya ce ɗaya ce daga cikin hadiman sashen anti juwariya wacce asalinta hadimar hajjiya mama ce kuma har gobe a sashen hajjiya mama take kwana ita da gidan anti juwariya sai in za ta yi girki tana gamawa take tafiya sai in sai indo ita kuma a sashen anti juwariya take kuma asalinta daga masarautar su city aka kawo aka kawo ta aka kawo mata ita Uwaila ita ce idan Hajiya mama a sashen Yaya Jafar. Shi yasa duk motsin su ta sani saboda ita ce yan rahoto ko lokacin ciwon shatu. Ta ji a na, na da Umaima a waya ne. Daga nan ta je tana fesa wa Hajiya mama. Daidai lokacin kuma yan rahoton gefen Gimbiya Saudatu na jin su. Shi yasa magana ta isa ga Gimbiya Saudatu. Su kuwa nan suka ci gaba da hirarsu. Yau shek, bai dawo da wuri ba sai karfe goma na dare ya dawo. ba kowa a babban falon haka ya sa rufe kofar kana wuce sa ɗinsa jiki na karkarwa saboda masifafan zazzabin da ya zame mashi abokin rayuwa inda ya ya yayi tun randa ya kusanci shatu ta farko na farko yau kusan mako biyu kenan sosai zazzabin ya shiga jikinsa saboda har ya dan har ya dan fada jiki na rawa ya dan rage kayan jikin shi a daddafe alwala kana ya zo ya kwanta haka ya kwana da masifafan zazzabin ya dai sa a ransa gobe zai je ya binciki lafiyarsa washe gari da safe bayan sun gama aiki ummi ta kalli huwaila cikin kula kamar yadda ta saba da sara ta ce yauwa ga naki tafi da shi ki je ki huta sai an jima ki zo mu yi na dare dan za mu fita anguwa yau din cikin wani irin kallon ƙasa-ƙasa ta kalli ummi tare da cewa to sai kun dawo tana faɗa haka ta fita tana fita ba jimawa su jalal suka shigo Dani area suka wuce kai tsaye daidai lokacin shatu ma ta fito cikin shigar doguwar riga mai masifar kyau da taushi sai kamshi take zabazawa gefen ummi ta zauna kana ta kalli jalal da ke cewa da shatu hibba ta kira na kiran ki ba kya dagawa kai ta dan jiyo ta kalle shi da cewa fushi nayi da ita ai murmushi suka yi ki ɗayan su ita ko shatu ido ta zuba a kula soyayyen arish din da ummi ta buɗe da sauri ta rufe idan ta cikin sanyi tace ummi wannan fa wa ya kawo mana shi jamil ne ya amshi zancen da cewa wa kuma zai kawo mana tunda duk wanda ya kawo kurarsa da abincinsa kike yi cike da mamaki da tsoro ta kalli ummi ta da cewa ummi ya kawo mana wannan wannan kuma dafa kai ummi ta yi ta da cewa babu wanda ya kawo mana shishatu a nan muka yi girkin ni da koila shiru shatu ta tare da jan dogon numfashi kana ta ce oho allah sarki ba laifi ummi rufa kular cike da mummike da Cike da mamaki suka haɗa baki cikin cewa me yasa. Mikiwa tsaye ta yi tare da tattara kulolin duk ta yi cikin kicin da su tana magana zuciya ya ilahi ya mujibu da awut me yasa me muka yi wa anti juweriya ajiye abincin ta gefe a take ta fara kicini ya yi musu wani girkin su kuwa a danin area da da ido suka rakata. a hankali ummi ta biyo bayan ta ganin tana jajjaga miya ne yasa ummi matsuwa kusa da ita haka na ta ce shatu me yasa zargi na kike yi ne ni ma din cikin sauri ta ce a'a ummi har abadan ba zan zarge ki ba amma na ga abin da nake gani abinci hajjiya mama da anti juwariya ko na wasu gidajen in an kawo mana ummi akwai magani a ciki ban zarge ki ba amma zargina ya kara karfi ne akan anti joriya duk da kare tan da wanke ta da kike yi da nuna mini ita yar uwarsu ce tunda kin ga dai yar aikin ta ce ta zo ta taya ki aiki muka muka ga abin nan wani irin dogon nazari da tunani ummi ta faɗa ta faɗa can kuma sai ta nisa tare da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahi wa ni'mal wakil shatu anya kuwa matsalar nan juweriya ta san da ita anya ba zagon ƙasa ake yi mata ba ita kanta da mijinta da 'ya'yanta ba da sauri ta juyo ta kalli ummi ta da cewa to ummi ina dai huwaila yar aikin ina dai huwaila yar aikin ta ne ai da sauri ta gida kai tare da cewa Allah sarki juwairiya ashe ba mu sani ba magautan sun samu damar tura wakilai ki? suna ci gaba da rarakar mu cikin sanyi shatu ta ce ummi me kike nufi cikin sanyi ta zub da hawaye ta ce juwairiya ta shayin kuka tana rantse mini da abinda zai kashe ta bata san me kike gani a abincinta ba ta ce min ummi in rasa wanda zan cutar sai yan uwana shatu me ya sanya juwariya ta yi fushi ta daina shatu shi ya sanya juwariya ta yi fushi ta daina zuwa sashen ki sai yanzu na tuno asalin huwaila hadimar hajjiya mamace daga baya ta bawa wa juwariya ita wai ayyukanta sun mata yawa wani irin ajiyar zuciya shatu ta sabke ta da cewa hmm, makashinka ta bar makka ummi ko dai har yanzu baki yarda da wace ce hajjiya mama ba ko ba ku ci mani ba ita mahaifiyar yashik ba na sani ba ita ta haife shi ba kuma na san kuma kun san ita majira ce sai dai ban san dalilin ku na zuba mata ido kuka mai da kanku ba ku sani ba watakil kofar rago za ku yi mata kila sai kuma ta juyo ta ci gaba da aikin ta tare da cewa kwantar da hankalinki ummi barni da ita ai ni da ai ni da ita karta san karci je zauna bari in tafasa mana ko indomi to ummi ta ce kana ta fita ita kuwa shatu cikin hanzari ta dafa musu indomi kana ta kai musu tana zuzzuba musu ne ta kalli ummi ta da cewa ya shakfa wani abincin aka kai mishi murmushi ummi ta yi ta da cewa a'a shi gimbiya aminatu ce ta aiko mishi nashi karin kumallon na ma kai na ajiye mishi a falon suka ci gaba da cin indomin bayan sun gama ne suka tashi jamil ne dan kalli ummi Ta da cewa ummi ku shirya mu tafi gidan hajjiya kubura ko dan da yamma ina da inda zan je to ummi ta ce kana ta miƙe ta nufi ɗakin ta shi kuwa jamil fita ya yi nufi fat ɗin ya jafar don ya cewa anti juwariya ta shirya su tafi jalal kuwa fat ɗin afan ya nufa a can ya samu imran suleiman ita ma shatu kai tsaye ɗakin ta wuce batum ta shiga don sake yin wanka shi kuwa shakka san cewar zazzabi na yawan addabar sa da dare shi yasa bai samun isasshen bacci ba kasancewar yau asabar ba zai je asibiti ba don yana da zaunannen yana da likita da ke zuwa asabar da lahadi shi yasa tun da ya dawo masallaci ya kwanta ya yi bacci saboda zazzabin ana kiran sallah asuba zai sake shi sosai karfe tara ya tashi daga baccin jin shi garo ya sa shi shiga bathroom wanka ya fesa mai rai da lafiya kana ya fito ya murje jikin shi da oat cream ɗinsa mai ya kamshi wata tattausar jallabiya royal blue ya sake ya saka mai ɗan karen taushi da silbi ya ɗora akan boxer ɗin da ke jikin shi fari irin mai taushin nan mai botura biyu a gaba jallabiyar kuma hannunta guntaye ne farin hular taba ji hadisi ya murza a kan shi turare ya kara fesa haka na ya ɗauki sistem ɗin shi ya fito falon ganin turar da ke kan stool ɗin da ke tsakiyar falon ne ya gane cewa gimbiya amina ce ta turo mishi breakfast haka yasa ya zo ya zauna bisa kujeran tusita da stool ɗin ke kusa da shi kasancewar stool ɗin na da ɗan faɗi da tuntu ya sa ya miƙa hannun shi gefe Turan sabida bayan su zai ci abincin ba. Wani ɗan aiki ya fara yi a sistem ɗin shi, a can ɗakin Aisha kuwa, a hankali take fesa turaren a jikinta. Ta yi ɗan karen kyau cikin wata doguwar rigar gizina mai masifar kyau. Rigar ta yi cif a jikinta, kalar gizina sky blue ne, mai masifar kyau kana sai kwalliyar pentwork pink, green, red da yellow aka yi wa kwalliyar tamkar zanen ɗawisu. ƙasa duk aka yi shi kamar zanen ƙirjin ɗawisu saman kuma kamar irin ɗawisun ya ɗaga fukafikinsa nan. Ta yi ɗaurin ɗan kwalinta gwanin burgewa, tafin kalo haka ma takalminta. Kofan wayarta ta sauya ta saka shi ma fink sosai ta kyau rigar ta yi cif-cif da jikinta sai dai wuyan rigar irin mai faɗin nan ne. a hankali ta fito falon jin ummi na cewa shatuto mun tafi sai mun dawo da sauri ta ƙara so babban falon nasu tare da cewa ummi na gama shiri fa ni ma na fito cikin mamaki ummi ta kalle ta kai ta jinjina kana ta ciwo ta kalli jamil da ke rike da hannun mimi kana ta ce to kin tambayi shek din ne kam kai ta dan sunkuyar kana ta ce yanzu zan je in tambaya kai ummi ta jujjuya kana ta ce tab amma Ashatu yarinya yarinta na damun ki wa ya ce miki ana shiri zuwa anguwa ba tare da an tambayi miji ba wallahi zai wuya ya barki da sauri ta ce dan Allah ummi ku jira ni in je in tambaye shi insha Allahu zai bar ni kai ta gyada mata kana ta ce to ki yi sauri muna jiran ki da sauri ta juya ta nufi falon nashi tun kafin ta iso kamshinta ya sanar masa ga ta nan zuwa shi ya ɗago ya kalli kofar falon daidai lokacin kuma ta shigo bakinta a ɗauki da sallama wani irin matse cinyoyin saye da karfi saboda jin yadda shek ɗinsa ta harba da masifar ƙarfi saboda ganin amininsa limshe idan shi tare da motsa lips ɗin shi a hankali ya ce wa alaikis salam a hankali ta gaban sa, cikin sanyi ta ɗan kalle shi tare da cewa barka da safiya ya shek shiru ya bai ce mata komai ba sai idanun shi da ya buɗe ya zuba mata su kai ta dan kwantar bisa kafaɗa cikin yin karamar murya ta ce ya shakya jikin naka still bai amsa mata ba gana haka ne ta ɗan sunkuyo a kankali ta dafa stool din wanda hakan ya ba wa rigar ta damar buduwa. gaba ɗaya rabin ciblanken nata suka bayyana to masu sauraro duka ina ga bari mu saurara a nan wuraren sai idan allah ya kai mu za ku ji ni ɗauke da ci gaban wannan labarin ni maman hanifa take cewa mu ne lafiya